nake so in ba da shawara kafin ba da cikin da dalili ya shafi musamman ko mazauna garin Abuja kamar yadda muka sani a wannan ƙasa mu Najeriya muna da ɓangarori daban-daban cikin musulmi akwai izala akwai ɗariƙa da sauransu duk wanda yake bibiya sai ga wasu abubuwan da ke faruwa na rashin yin adalci da juna abin ba mai daɗi ba ne zo gaban waɗanda ba mu wani ta mutuncin juna in dai kana bibiyar social media abin za a gaba ya maka da rinji ba haka ya kamata ba don waɗancan suna kashewa su rufe ba sani ba mu kuma kullum aikin zagin cuta babban malami da mu a wurinmu in kai malami ne malami kuma profeso ibrahim makari liman babban masallacin abuja ya yi wani bayani wanda an datso wani bangare na bayanin kansa shine nake so in bada shawara yawa za ka ga mutum ya fito yana cewa malam ya ba da fatawa ta a aikata zina don Allah malamin addini zai ba da fatawa ta a aikata zina haka kawai ya fito duniya da kuma irin matsayin da yake yana son mu gyara zamantakewar wasu ba za su ji daɗi ba saboda ciwon kungiyanci ko ciwon ɓangaranci amma dole ne mu faɗa wa junanmu gaskiya idan ba haka ba al'amuran za su zo su gagare mu yadda kake ganin malamin ka babba shi ba haka mabiyansa suke ganin sa babba ana gane wannan ko to akwai inda masu wannan magana sun saurari fatawar malamai wannan fatawa ce daga malamai a halin sunna na duniya maganar da ya faɗa wanda na ji ni abin da na fahimta ya yi magana ne kan yanayi na yunwa yana iya kai mace ta karɓi don ta ci abinci a babi na matsuwa muna gane wannan ne abin da ya magana a kai amma saba abin da ake faɗa a fahimta ta sabanin abin da ya faɗa ne to ga dai fatawan malaman bangaren shine hukunci na ko aikata zina <clears throat> da ramak ga wanda yunwa ta fitina masa ko macen da yunwa ta fitina mata ga hukuncin a gurguje an yi tambaya doguwa malamai sun yi bayani cewa ga haramcin zina ga ayoyi da ainihin hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haramcin zina duk malaman sun yi bayani a nan daga ƙarshe ina so in kawo ƙarshen magana ne saboda in ba malam dama ci gaba da karatu mu ɗauki ƙarshen magana bayan duk waɗannan dalilai da suka nuna haramcin zina daga ayoyi da hadisai da kuma yaɗa ta cikin mutane ga abin da malamai suke cewa cewa ومن هذا الجانب يمكن أن نعتبر الحديث المشار إليه دليلا لهذا لأن حالة تلك المرأة waccan mata yake ishara wanda suka zo in za ku tuna ana karanta riyadu salih da annabi ba akwai wata mata ba cikin mata guda uku wanda ta zo wajen dan uwanta ya taimake ta ko ya ce sai ta ba da kanta duk mun san wannan ai daga ƙarshe da ta matsu ai ta dawo ta ba da kanta din shi da kanshi ya ce da farko ta ya nuna cewa ba masinaciya ba ce amma da matsi ya kai matsi ba sai ta yadda amma kuma da ya zo zai aikata sai ta masa wa'azi shi kuma sai ya yi mai sai ya wa'azi to ishara ga waccan abin da ya faru wato annaha kana fi halin dirar ita waccan matar ai matsuwa ta yi ne ta shiga cikin matsin da ba yadda ta iya bi dalili anna hamtana'at ko awwalan min zalika domin da farko ta kiyarda a yi alfasha ɗin ta kiyarda falamma asabat halfaqa mu ji magana a lokacin da talauci ya matsa mata wafaqat sai ta yadda ayi lalata da ita a bata abinci muna ganewa ba fa wannan ana karfafa bane abu ne ya faru an yi haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari amma karatun da ke cikin wancan hadisin ana so a gwada maka jin tsoron mutum an tsoratar da shi Allah ya bar aikata alfasha domin Allah ga kuma abin da ya samu ba shi ne asali ba amma duk da haka malamai sun kafa hujja cewa matan nan ai ta matsu ne ta dawo ta ainihin ba da kanta don haka nan a wato yace shi dan baffanta yace fa aratuha ala nafsiha ni na neme ta ba ita matar ta neme shi ba ni na neme ta famtana atmin ni ta kiyarda hatta alamatu biha sanatun min as duk mun san wannan hadisi to shine malaman suke cewa wa ammal mar'a to mu magana in za ka yi ma wani adalci ka masa adalci sai ce ita wannan mata ko duk matar da ta kafu ala nafsi halhalat take ji wa kanta tsoron kar ta mutu minal ju'i min al ju'i saboda yunwa wala tajidu man yasud man yasuddu ramaqaha ba ta samu wanda zai ba ta abinci ba ta toshe yunwata illa liman ya tulubuha liman ya tulubu min hazina sai wanda yake neman zina a wurinta muna ganewa ba ta samu za ta mutu da yunwa ba ta samu wanda zai ba ta abincin da zai toshe wannan yunwa ba sai mutum daya shi ne wanda ya neme ta da albasha in ta yadda ga abinci in ba ta yadda ba ba abinci fa innahu yasubu laha zalika hakan na halatta gare ta ba ya zama halal ba bi ma'ana kofa ta buɗu gare ta a babin lalura wannan fafatawa daga malaman sunna yasubu laha zalika lil khawfi ala nafsiha saboda tana ji wa kanta tsoron mutuwa wa yasira halaha halil mukrihi hukuncin ta ɗaya da matar da aka yi wa zina dole da wanda aka kama aka yi wa zina dole da ita wannan mata matsayin su ɗaya domin ita ma bata yi dan so ba wacce ma bata yi ba dan me ita ma dan so ba dan haka nan wato bi takhawifil qatl saboda tsoron kada ta mutu don haka ya jama'a ko da mutum da dari ga ke baka riga. idan ya faɗi magana ko dai ka nemi cikakken magana ka saurara amma bai yiwuwa dan mutum baya ko kungiyar ka ko tafiya ko ba ɗaya ba duk abin da wani ya faɗa sai ya zama wata rigima ƙasa ta tashi wannan abin ba zai taimake mu ba jama'a muna gane wannan mu saurari abin wannan fafatawa tambaya aka yi majalisar malaman duniya aka tambaye su bayan sun yi bayani akan illar zina sun yi bayani sun tsoratar daga ƙarshe sai suka ce duk matar da ta ga lallai za ta mutu kuma ta rasa abinci hakan na iya buɗe kofa gare ta ta aikata don ta ci abinci kar ta mutu kada ta bari ta mutu jama'a muna fahimtar wannan don haka in ba ka sun in fata kuma kun fata mutum bai maka ba sai ka scroll kai mai daga wuce amma duk abin da wani ya faɗa in ɗan izala ya magana ko mun kin magana ɗan ɗariƙa zai ce ba haka ba idan ɗan ɗariƙa ya magana wannan ba mu koyi adalci Allah ya ba mu iko gyara wannan ne ɗan tsokaci da na so in yi a rubuce cikin wannan ainihin faɗakawa da malam zai mana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar a'adana Allahu jarana min Allah ah, muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka don tunatar da 'yan uwa wanda shine tsarin musulunci a duk lokacin da aka samu dama a rinka tunatar da juna domin ɗan adam ko da ya san abu a shari'a ma zai bai shine asali shi sa qur'ani taɓa canja shi ba kullum lalata shi ake kuma duk nan da ka sake jin shi sai ka ji sabuwar fahimta za ta zo akwai abu guda ɗaya da zan faɗa akan bayanin malam yayi duk da ba abin da na zo ne magana a kai ne tunda ni ban baji ba na dai ga ardar sari'ar kuma ana magana a media amma ban kai hankali na wurin ba amma akwai abin da 'yan uwa ya kamata mu gane cewa akwai a shari'ar musulunci akwai bambanci da fatuwa lokaci zuwa lokaci ita fatuwa hali yakan iya canja ta hali yakan iya canja fatawa shi sa akwai bambanci tsakanin fatawa da hukumar kamu idan alkali ya yi magana to hukumar mulzam amma mai fatawa kuma yakan iya fatawar da zai baka daidai da yanayin halin da kake cikin kanka shi sa ko a rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya fatawa akan mas'ala ɗaya amma fatawa biyu akwai matashi ne ya zo sabon jini yaro sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afwan dattijan ne ya fara sai ce zai iya sumbatar matar shi da azumi da Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu laifi da sumbata dattijo sai wani yaro ko matashi ya zo maji ƙarfi irin wani sun wannan garin sai ya tambaye ka shi ne ya hukunci alwala a wurinsa me za ka ce mishi sai ka ce je kai alwala sa har me ka sai ka ce a kai taimawa ba wani abu amma idan ka zo mutum yana cikin saudiya zai ce maka shi gashi ba zai alwala ba sai ce a baka da sallah saboda me shi a wurinsa a nan alwalar babu dalilin da zai hana ta so sai ka je ka ɗauko fatawar wancan garin sai kuma kana ba da ita a Najeriya ko kana ba da ita a Saudiya cewa mutum ma zai za ka iya ma a sallah ba alwala ba wata matsala saboda ka karanta cewa ba, to shi ne irin misalin wannan abin da ba da nake kun fahimci abin da kyau ko yawwa yanzu idan ka zo misali an ce gagari ne na kafirai an ganka na alwala ma harbe ko kuma ka kana sallah a harbe ka kuma sun tare ka to a lokacin za ka iya sallah ma da zuciyarka ga suna kallon ka ba alwala ba tsarki za ka rinka kuma a san